أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الله سبحانك اللهم لا علم أكبر إلا أكبر علمتنا أكبر أنت أكبر العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سوارم والدنا لكتي فضيلة المؤذن هشام عبد العزيز iyakan malakin sai na sarayi yanzu kuma godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake bantar sunaye kyawawa da kuma sifofi maɗaukaka. ya wadata da dukkanin abin da ya halitta da rahama da iliminsa kuma ya san sauko muna da falaloli da ni'imomi masu yawa ina gode masa subhanahu adadin halittarsa da kuma yardarsa da kuma ɗaukakar mizanin al'arshinsa da yawan kalmomin ubangiji na shaida babu bautar gaskiyar cancanta sai Allah shi kaɗai kuma na shaida cewa a jagoran mu'annabin Muhammad bawansa ne ko manzonsa ne wanda ya fi kowa matsayi da ɗaukaka a cikin mutane Allah ta'ala ya buɗe fuskokin wasu mutane da suke kasance makafi da kuma kunnuwa wanda suka kasance kurame da zukata da suka zama abu a kulle tsira da amincin Allah da albarka su ƙara tabbata gare shi da iyalansa da sabansa da matansa mafi alkhairin al'umma wajen tsira da tsari suka fi kowa tsalkaka a wajen tsoron Allah da tabi'ai da wanda suka bi ta farkin gaskiya da salati taslimi mai yawa bayan haka ya ku taron muminai ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah shine guzirin da ake samu domin tafiya ranar sakamako shine tanadi kuma domin wannan ranar mai wayo shine wanda ya makansa hisabi kuma ya aiki saboda wannan rana da su bayan mutuwa wanda ya gaza kuma shine wanda ya bi son zuciyarsa kuma ya dinga burace ce a wajen Allah iyaku ku wanda su kasance ya mutane ku tsoron ubangijinku ku ji tsoron tsayuwa a wata ranar da ɗa ba zai sakan yama ubansa ba ko kuma uba ya sakan yama ɗansa ba akan komai ba lalle hakika alkawalin Allah gaskiya ne kada rayuwar duniya ta ruɗe ku hakanan kuma kada abubuwan da suke wajen ubangiji ya zama kun kasa samun cin nasararsu ya ku al'ummar musulunci lalle Allah hakika Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga talikai kuma rabauta ne ga wanda ya imani da shi daga masu tsoron Allah wannan shine bawan Allah ko manzon Allah kuma zababben Allah wanda Allah ta'ala ya zama da shi badadai kuma amintaccen su akan wahayinsa zababbe ne akan halittunsa gaba daya annabi ne mai rahama manzo ne wanda ke mai karamci wanda yake shine ma'aboci wannan maqamul mahmud din da tafkin nan wanda Allah ta'ala ya alƙawalin bashi Allah ya daga darajarsa ya ta kirjinsa ya sauke masa dukkanin laifi kuma ya daga ambatansa falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umma tana da yawa mai girma ce da shi Allah ta'ala shirye da mu zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ya tsirtar da mu daga azabar jahannama jahim lalle hakika manzo ya zo muku da gare ku yana mai ɗaukaka akan al'amarin da kuke ɗauke da shi Allah ya bayyana muku siffofinsa ko yana da kwaɗayi a gare kuma mai rahama ne a ga tausayi ga muminai saboda falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da babban matsayinsa Allah ta'ala ya zaɓe shi da salati da za a dinga yi masa ba tare da sauran annabawa da manzanni ba da haka ubangiji mai girma wanda yake mabuwayi mai girma mai hikima subhanahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu da azamarsa da girmansa da ɗaukakarsa da buwayarsa yana yi wa manzan Allah mai girma salati lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku wanda suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi salatin Allah ta'ala ga annabinsa shine girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ambatansa da yabonsa da kyawawan bayanin matsayinsa da kuma mafi girman bayanin matsayinsa a wajen Allah salatin mala'iku da wasunsu a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nema ne suke a wajen Allah ta'ala yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya zo a sahih bukhari abul ali ta Allah ta'ala yake cewa salatin Allah shi shine alkacewa da girmamawar Allah ta'ala ga mala'iku hakanan kuma su ma mala'ikun addu'a ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce mai girma kusanci ne mai girma shi ma ubangiji subhanahu ta'ala da kansa ya fara ya biyo baya kuma da mala'ikunsa wanda suke tsalkake shi kuma ya umarci muminai a cikin halittarsa daga soyayyar manza Allah subhanahu wa ta'ala ga manza Allah sallallahu ya haɗa ɗa'asar ɗa'ar manza Allah sallallahu da sonsa kuma da bin manza Allah sallallahu da ambatansa da ambatan manza Allah sallallahu ba za a taɓa ambatan Allah jalla jalaluhu ba face sai an haɗa da ambatan manza Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas Allah ta'ala ƙara musu yadda yake cewa Allah ta'ala bai taba halitta ba bai taba samar da wani rai ba wanda ya kai girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma Allah ta'ala bai ban taba jin Allah ta'ala yayi rantsuwa da rayuwar wani ba in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana fadin Allah ta'ala ina rantsuwa da rayuwarka lalle suna cikin imuwa waɗancan maƙiyan naka da haka salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine saukin haƙƙi daga cikin haƙƙin sani da kuma tunatarwa akan babban haƙƙin da Allah ta'ala ta bi da bin shari'arsa da ƙari a cikin kyakkyawan aiki da kuma kankar zunubai da ɗaga daraja kuma ibn qayyim Allah ta'ala mai rahama yana cewa lalle salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauce ɗaya daga cikin mafi karancin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi ne da kuma godiya ga gare shi akan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi muna a kansa tare da cewa wanda ya fi cancanta akan wannan baya iya ƙayyade ilimi ko kuma ƙudurar Allah sai dai Allah subhanahu ta'ala saboda karamcinsa ya yi dama bayansa da wani abin da yake ɗan ƙarami na godiya da kuma sauke haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi ya ku yan uwana imani lalle yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne da kinna soyayyarsa da kuma tabbatuwar ambatansa da imani da haƙƙin da manzo Allah sallallahu alaihi da shi da aiki da sunnarsa da kuma barin abin da ya hani a kansa duk wanda yake son wani abu to zai mai na ambatansa kuma zai yi yawaita ambatan wannan abin yana yabonsa duk wanda ya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala zai sa ya masa da jinsin aikinsa ya kuma linka masa da salati guda goma akan wannan da ya yi murabautacce shine wanda ubangijinsa ya mai yabo kuwa ya zo cikin sunan nasa'i daga abdullahi bin abi talha daga babansa Allah ƙara masa yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana da bisharar haske a fuskarsa sai suke cewa ya rasulallah muna ganin hasken bishara da murmushi lalle muna ganin bishara da murmushi a fuskarka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu lalle mala'ika ne zo mini jibril alaihi salatu wasalam sai ya ce mini ya muhammad lalle kai na cewa ashe ba za ka so ba ubangijinka ya zama cewa yana cewa ba wanda zai maka salati ba face ni na mai guda goma ba ba wanda kuma zai ma sallama face ni ma na mai sallama guda goma kan ba sai ubangiji ya girmama yin ladar salati ga manzo Allah sallallahu ya lillinka ladarta ya kuma girmama sahabbanta a cikin duniya da lahira duk wanda yake so yake so ya samu wani ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi cancanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusanci gare shi mafi cancanta da kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama su ne wanda suka yawaita mai salati a duniya ya zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji mai kira sallah yana sallah yana kira sallah to ku faɗi abin da yake faɗi sannan ku yi mun salati domin ni duk wanda mun salati Allah ta'ala zai mai guda goma marjinta sannan ku roƙa min Allah ya bani wasila domin wani matsayi ne a cikin aljanna baya dacewa ga kowa sai ɗaya daga cikin bayan Allah kuma ina fata in kasance wannan mutumin ne duk wanda ya roƙa mini wasila to ceto na koya ya halatta gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ga mutum dubu saba'in a cikin aljanna al'ummarsa sun shiga aljanna babu hisabi babu ƙuba sa'annan kuma waɗanda suka shiga aljanna a ɗaga daraja su a cikinta kuma waɗanda suka shiga wuta Allah ta'ala zai ba su dama ya cece su su daga wannan yan wuta din hakanan kuma mutanen da suke tauhidi ya cece su sun shiga wuta saboda zunubin su har ya zama cewa sun zama baki kamar gawayi sai a fitar da su da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku taron muminai lalle salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladubba na addu'a kuma mafi girman abin da bawa zai roƙa ma da shi kenan mafi girman abin da bawa zai roƙa makansa da shi kenan ya zama an tunkuɗe mai bakin ciki da damuwa da kuma jawo masa farin ciki da alkhairai da yawa don haka sai kunci ya fita daga cikin zukata ya zama ya lulluɓa da farin ciki wani ɗan adam ba zai iya samun wannan ba saboda cin abinci ko bacci ko cin shan wani abu ba wannan kuma ranakunsa gaba ɗaya farin ciki ne yana haɗuwa da mara lafiya ma a kan ganansa, wanda yake tafiya a hakan haka da talaka ma a cikin damuwarsa kuma salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tana isar bawa tun kuɗi mai bakin cikinsa kuma ta gafarta mai zunubansa duk wanda aka tun kuɗe mai bakin cikinsa ya kubuta daga bakin cikin duniya wanda aka gafarta mai sa ya kubuta daga bala'in lahira da bala'inta wannan ubayi bin ka'ab ne Allah ta'ala kara masa yadda ya sanya masa wani kansa wani lokaci da zai dinga kalwa da ubangijinsa yana roƙon ubangiji saboda bukatunsa sai ya ce ya ma'aikin Allah lallai ni na kasance ina yawaita salati a gare ka kamar minti ne zan sa maka ina maka salati kamar ka so na nawa cikin addu'a ta zan dinga maka salati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda kaga dama sai yace ya rasulullah in yi kamar rubu'i sai manzon Allah ce abinda ka so in ka kara kuma yafi maka alkhairi sai yace to rabi sai yace abinda kaga dama in ka kara yafi maka alkhairi sai yace to to kaso uku cikin hudu fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in ka abinda kaga dama in ka kara kuma yafi maka alkhairi sai yace ya rasulullah zan sa maka lokacin addu'a ta gaba da salati a gare ka ma'ana zan sanya ma addu'a ka gaba daya salati da nake yi gaba daya gare ka duk addu'o'in da nake kawai salati zan dinge maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan haka ne to za a tunkuɗe ma bakin ka za a gafarta ma ka za a tunkuɗe ma bakin ka za a gafarta ma ka a cikin musnad imam Muhammad Allah kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ishe ka ubangiji yayi tunkuɗe ma bakin ciki a duniyarka da lahirarka ibn taymiya Allah ta'ala ƙara mai hama yake cewa lalle duk wanda ya manzo Allah sallallahu salati sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya to Allah ta'ala zai mai guda goma a madadinta wanda kuma ya wanda Allah ta'ala ya mai salati duk wanda kuma Allah ta'ala mai salati ya isan masa ga bakin cikinsa kuma ya gafarta mai zunubansa iya magana ta saki na Allah ta'ala mai rahama shi musulmi ya ku bayan Allah yana haɗa tsakanin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne da addu'a kuma da haka salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne da ke sa amsa addu'o'i ya koyin uwa na imani yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne da yake za a tsatsalkake lagau da ake a majalisi don haka majalisin da za a haɗa ubangiji a tare da ita ba za babu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana kasancewa hasara ce da nadama akan ma'abota wannan zaman ya zo sunan tirmizi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu mutane da zauna a cikin wani majalisi wanda ba a ambatan Allah a ciki kuma ba sa yi ma annabin salati face wanda ya zama kazanta gare su idan Allah ya so zai musu azaba in ya so kuma sai musu gafara abin da ake nufi da tira ma'ana hasara ce da nadama da haka ku majalisinku da ambatan ubangijinku da salati ga annabinku da kuma ku yi koyi da sunnarsa da shiryarsa da halayensa da sirarsa za ku rabauta a nan duniya da kyakkyawar rayuwa da kuma jin daɗi a ni'ima mai tabbato a lahira a'udhu billahi min shaitanir rajim Allah ya hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku wanda suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi mai yawa Allah mun albarka da ni da ku a cikin littafinsa da sunna ya amfani da ni da ku da abin da ke cikin sana'ari da hikima ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafara Allah da ni da ku daga dukkanin zunubi da kuskure ku nemi gafara Allah lalle hakika shi ya kasance mai yawan gafara ne godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana ni'ima da musulunci ya aiko mana annabinsa mafi alkhairi ga bayinsa ina gode masa subhanahu wa ta'ala ina kuma shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai ina shaida kuma lallai jagoran mu annabi Muhammad bawansa ne ko manzon sa ne wannan ma'abuci babban matsayin nan wanda ya kasance kuma mai rahama ne ga muminai tsira da amincin Allah da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiya har izan tashi kiyama bayan haka ya ku taron muminai lallai daga cikin falalar Allah ta'ala akan bayansa da girman matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya sauke masa wasu mala'iku da suke yawo a bayan ƙasa ba wanda zai salati ko sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'umma face Allah ya sa wa'annan mala'ikun sun isarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallama da salati ko da yana nesa ko da kuma zamanin sa ya bambanta zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa musulun na Imam Ahmad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah ta'ala ya da wasu mala'iku da suke yawo a ban kasa suna isar min da wannan sallama da al'umma ta suke min manzo Allah sallallahu kuma ya cewa ku yi mun salati lalle salatin ku tana isa min duk inda kuke Imam Abu Dawud ne ya rawaito na hadisa sunan ɗinsa ya zo a cikin sunna ta mubaraka mai albarka tana tabbatar mai falalar yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi a ranar Juma'a da daranta domin aikin kirki yana karuwar ladarsa ne saboda girman lokacinsa ya zo sunan Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle mafi girman ranakun ku ita ce ranar juma'a a cikinta aka halitta annabi adam a cikinta kuma aka karɓi rayuwarsa a cikinta ne ake hura ƙaho a cikinta kuma ake tada mutane domin alƙiyama da ku yi salati a gare ni domin salatin ku ana bijiro mu da shi sai suka ce ya rasulullah ta yaya za a yi a bijiro maka da salatin mu bayan ka eh, ka da gargajiya a ƙasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ai lalle hakika Allah ya haramta ma ƙasa ta ci naman annabawa da haka ranar juma'a ta ce mafi alkhairin ranaku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran dukkanin bayi da haka ana so a yawaita salati ga mafi girman annabawa a mafi girman rana da haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin salati gare shi dalili ne da ake hada abubuwa da yawa da kuma hada zukatan bayi a wannan ranar ya koyi uwana imani lalle salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata taska ce daga cikin taskokin alkhairi kuma ba kofa ce wanda take daya daga kofofin da'a kuma yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da lokutan yin sa a cikin su a shari'a da yawa ne mafi girman su kuma da kokar su wajen ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fansasa babana da mamana yana daga cikin rowa da kuma takaitawa shine ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban mutum amma ka ji har suna sun shiru daga yin salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sunan Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tirmiza hancin wani mutum a ƙasa wanda aka ambace ni a gabansa amma bai yi min salati ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah kaskantar da hancinsa akan ƙasa duk wanda ya yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ake ambatansa yana cikin hadari mai girma ya zo sai ibn Hibban daga hadisin Abi Hurairah Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ya hau bari yake cewa amin amin amin a cikin sai yace jibril ne ya zo min Allah ta'ala ya kare da shi yace duk wanda aka ambace ka a wajensa amma bai maka salati ba ya mutu ya shiga wuta Allah ya nisantar da shi daga rahama sai ce ka ce amin sai na ce amin to me ya tsammanin ka ya kai dan uwana mai girma da addu'ar da Jibril zai yi Allah ƙara masa yadda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amin yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sifofi ne masu yawa wanda suna ta zo da su da yawa a wanda akwai wanda ya zo daga cikin sahihain daga hadisin Abi Muhammad a saidi Allah ƙara masa yadda suka ce ya ma'aikin Allah ya taya za mu maka salati sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi kama sallaita ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ala ali azwajihi wa kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid kuma ana samun yin salati ga manzo Allah sallallahu da irin lafazi da aka yi nufin yin sa in dai mutum yana ba cikin sallah bane kada ya zama cewa an samu ƙari ko kuma wuce gonar iri a cikin sallah din ya zuwa sunan ibn maja manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya ku mutane ina horonku da yin guluwi a addini domin ya halakar da wanda suka gabace ku yin guluwi a addini kuma ku sani ya ku taron muminai cewa yana daga cikin mafi girman zikiri yawaita salati da taslimi ga manzan Allah zaɓaɓɓe safiya da marecenmu da'a ce kuma kusanci ne ga Allah kuma koyi ne da sunna kuma samun lada tana daga cikinta da yawa kuma abin da ake din dan kaɗan ne wanda yake rabautacce shine wanda ya raye zuciyarsa da salati ga manzan Allah kuma ci ribar lokacinsa ga abin da ke shine ƙari a cikin ayyukansa da kuma kankare zunubai da daga daraja Allah ƙara salati ga annai Muhammad da kuma iyali annai Muhammad kamar da kai salati ga iyali annai Ibrahim lalle hakika kai abin godiya ne Allah Allah ƙara albarka ga annai Muhammad da kuma iyali annai Muhammad kamar da kai albarka ga iyali annai Ibrahim lalle hakika kai abin godiya ne Allah ka yarda da khalifun nan shiryu guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da tabi'ai da mu wanda wanda wanda suka bi gaskiya har zuwa ga kiyama da mu da su a cikin afuwarka da ka da kyautayinka ya ubangiji masu rahama Allah ka daukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka sanya wannan gari ya zama amintacce da zaman lafiya da sauran garuruwa na musulmai Allah ka gyara halayen musulmi a ko'ina suke Allah muna roƙonka da falalarka da kyautayinka da kyautayinka ya Allah ka tsare mu daga dukkanin abin ki ya Allah dan rahamar ka ubangiji masu rahama Allah kai ne zal jalali wal ikram kai ne ya hayyu ya qayyum ya wanda yake jin magana mu kuma yake ganin halin da muke ciki kasan sirrin mu da abin da muke bayyanawa Allah ka data da khadimul haramaini sharifain ga abin da kake so kuma kai da shi Allah ka saka mai da musulunci da musulmai mafi girman sa kayya Allah ka rata da shi da riman sa amintaccen sa ga abin da ke ma alkhairi ga musulunci da musulmai Allah ka rata da dukkanin jagororin musulmai wajen abin da kake so kuma kai da shi dan rahamarka da falalarka da ka ya ubangiji Allah ka ɗauke mu tsadar rayuwa da annoba da eh, zina da girgizar kasa da kuma fitina abin da ya bayyana da abin da ya buya Allah muna neman ka daga bala'in makiya da kuma mummuna cikawa da kwab guda ta makiya Allah muna neman ka muna roƙonka alkhairi dukkanin alkhairi wanda ka gaggautar da wanda ka jinkirtar wanda muka sani wanda ba mu sani ba ma neman ka daga dukkanin sharri wanda ka jinkirtar da wanda ka gaggauto wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah muna roƙonka aljanna da abin da ka kusan na aljanna na ayyuka ko magana ma neman ka daga wuta daga abin da ka kusantar na magana ko aiki Allah ka kyautata akibar mu a cikin dukkanin al'amura ka tsare mu daga kamun duniya da azabar lahira dan rahamar ka ya ubangiji masu rahama Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka warkar da kuma wanda suka samu jarabawa ka yi rahama ga mamatan mu ka zama gata ga masu rauni a cikin mu Allah ka tsare matasan musulmai daga dukkanin bata Allah ka tsare su daga rarrabuwar kai da kungiyanci ka tabbatar da su akan tsaka tsakiyar aiki Allah ka tabbatar da su akan tsarin gaskiya ya Allah dan faralarka da karamcinka da kyautinka ya ubangiji masu rahama Allah duk wanda ke nufin mu da garin mu da zaman lafiyar mu da matasan mu da cutarwa ka shagaltar da shi a kin kansa ka mai da kaidin sa kansa ya Allah dan kaidin ka dan girman ka ya Allah ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki sojojinmu da suke bakin iyakan garin mu mu ya Allah Allah ka taimaki sojojinmu da suke bakin iyaka garuruwanmu don rahamarka da karamcinka da kyautayinka ya ubangiji masu rahama Allah ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu da suka riga mu a imani kar ka sanya a cikin zukatanmu wata kiyayya ga wanda suka kasance masu imani ya ubangiji kai ne mai yawan rahama Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa kuma a lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أنا من فضيلة الشيخ al- ماهر المعيقلي في wannan الخطبة akan الله muhimmancin salatu da ta tafiye da sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani suke cike da albarka suke da amfani suke da zarussa masu yawa a akan haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum bangare na haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wani al'umma din wanda Allah ya ɗaga darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ya fifita shi akan dukkanin annabawa ya sanya ambatan su zama da wamanni a cikin harshen mabiyansa da wannan al'umma ɗin gaba ɗaya ba sai mun sake dogon lokaci bayani ba saboda abin hudu ba ta kunsa bayyananne ne ya bukata wani tsarin bayani yin salati da taslimi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin sa a takaice dai rabautacce shine wanda ya rike salati da taslimi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fararri kuma shine wanda ya wasa da masa a wajen yin salati da taslimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ke sai rabauta duniyar ta lahirarsa yau talaki da taslimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rabauta a duniya da kuma lahirarsa da samu aminci da Allah ta'ala ke bayarwa ga bayansa da ya talaki ga manzan Allah sallallahu alaihi al'amari ne mai girma al'amari ne kuma wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai sallah da yake bayarwa ga waɗanda suka riƙe wannan a wannan salati da taslimi ga manzo Allah sallallahu musamman a ranakun juma'a da kuma daren alhamis da aka yi shigowa tun ajiya har zuwa ga yau yau salati da taslimi ga manzo Allah sallallahu alaihi shine abin nema ga dukkanin bayi kuma su zama cewa sun riko da shi domin Allah ta'ala yana alfahari da waɗanda suke yaba manzo Allah sallallahu alaihi kuma suke yin salati a gare shi kuma mutum ya sani duk wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi salati tun daga nan duniya Allah ta'ala yana sakan ya mai ya buɗa mai ƙirjinsa ya yi masa damuwarsa ya tun kuɗi mai bakin cikinsa kuma ya gafarta mai zunubansa to ina ga kuma mutum ya samu yalwa a ƙirjinsa ya samu zaman lafiya Allah ta'ala ya yafi masa ya sa shi daga cikin aljanna ai wannan bawa shi ya rabauta kuma shi ya ji daɗin rayuwarsa ta duniyarsa da kuma ta lahirarsa muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wannan bayi nagartattu zaɓaɓɓu wanda Allah subhanahu wataala ke faranta masu ya tunkuɗe musu bakin cikin da damuwa ta zuciya ya gafarta mana mu kuma da mu da iyayenmu da malaman mu da mu da dukkanin al'umma ga baki ɗaya Allah ta'ala ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu albarka wannan salati da muke manzo Allah sallallahu alaihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala كما Ali على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ala Muhammad على Ali Muhammad. Kama محمد ala باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa عليكم ورحمة الله وبركاته أمر من فضيلة الشيخ دكتور ماهر المعيقلي jin na fasara na gabatar kuma abdulmuttalib muhammad awal guso ne ke ce muku allah sada mu a wani mako a cikin koshin lafiya da kuma imani da kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam